bayan sanya godiya ga mahalicci na mahaliccin ku da kuma sanya tsira kan fiye halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada mu ce hijiriyarsa a yau muna cikin shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu wanda ya dai eh, watan biyar yana da kwana takwas wanda ya da miladiyya muna cikin wata na goma sha biyu shine watan Desamba wata na ƙarshe a yau yana da kwana biyu shekara ta dubu biyu da da ishirin biyu shine 2022 wala musulmi wancan a sati mun dauko muhadara mun kan eh, abin da shafi mana wannan maudu'i namu eh, eh, fasul shita'i fawaidun wa masail ma'ana lokacin yanayin sanyi ko kuma lokacin sanyi an gane ko fa'idodin da yake dauke da shi kuma sannan da matsalolin da yake da shi an gane ko mu ta tattauna kan wannan muhadara ta mun wancan sati kuma mu nisa a cikin wannan maudu'i namu an gane ko insha Allah kenan a yau za mu tashi akan za mu ci gaba akan ina mun ga tsaya eh, kafin sa eh, wannan muka ce maudu'a shine fasul shita wa fawaidun wa masailin shine muka fara da shi wancan sati amma mara ya kara ma'ana gyara wannan maudu'i ma'ana ya kara haska wannan maudu'i da suna ya kara kuma eh, gyara wannan unwani ya sama ta eh, ya sama suna wannan ya sake na suna kuma ya kawo gyara a cikin wannan maudu'i nasa eh, wannan na farko ya mai da shi mana ahkamu shar'iyyatu li fasl shita'i ahkamu shar'iyyatu li fasl shita'i an gane ko maimakon mana fasl shita'i fawaid wa masail ya mai da sa ahkamu shar'i al ahkamu shar'iyyatu li fasl shita'i kenan duka na diddiba eh, wanga da mun ka harawanta sati da wanga wanga mai su da unwanin da ya sake al-ahkamu shar'iyyatu li usul shaitan duka abubuwan da ya kawo ya zo da su a cikin waɗance ne eh, a cikin wancan mawdu'i eh, shi ma duka su dai ne amma akwai wasu gyara da ya kawo a cikin a cikin mana eh, wanga muhadara tashi da yi mai suna al-ahkamu shar'iyyatu li fasl shaitan an gane amma duka abubuwan da ya zo a ciki dai kuma za ka samu wasu abubuwa wanda ya kawo su can a cikin wancan na fasul shita'i fawaidu wa masarin ba za ka same su ba a cikin wanga kenan duka amma madumu abin da suke karantar da mu duka ɗai ne ma'ana eh, fa'idodi da kuma tambayoyi ko kuma hukunce hukunce wanda aka shara'anta mutum a cikin wanga lokaci lokacin sanyi mafum <coughs> kenan za mu ci gaba mun yi bayani kan ma'ana irin eh, fa'ilin da yake wanga lokaci yake da shi irin eh, fa'idin da muke samu a wanga lokaci lokacin mana eh, lokacin sanyi mana lokaci ne na kwasan mana gara basa an gane ko domin ibadori suna da sauki a cikinsa an gane ko kuma wannan hadisi hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun nuna muna eh, shine da mun kawo ta kiyamul kiyamul laili shita'i ya'rinu siyam eh, ya'rinu siyana hari saifi ma'ana tsayuwan dare a lokacin sanyi ko kuma tsayuwan dare a lokacin sanyi an gane ko yana daidai da azumi da mutum zai yi a lokacin zafi kenan kare menene wannan fa'idodi ne wanda wannan lokaci yake da shi lokacin ma'ana sanyi an gane ko malaka ce eh, Allah eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi qiyamil layli ma'ana na umarce ku game da tsayuwan dare fa innahu da abu salihina qablakum domin tsayuwan dare ma'ana eh, abunda magabata an gane ku shine ma'ana abu salihina ko kuma abu salihina qablakum kama abunda magabata ne suka saba da shi a gabanin mu an gane ku tsayuwan dare Eh, wa qurbatun ila Allah ta'ala kuma sannan ma'ana kusanci ne zuwa ga Allah madaukaki ma'ana idan mutum yana tsaye wanda kenan yana kusanta zuwa ga ubangijinsa wa wa manhatun anil ithmi kuma sannan tsayuwan dare tana hana mutum daga mana aikata zunubi wa takfiru lisayati tana kankare ma'ana mummuna eh, wa matradatun lidda'i anil hasadi kuma sannan tana kore ciwon hasada idan mutum yana da hasada an gane ko Allah yi ma hasada kenan ya zama to kana tsayi wanda ya kana tsayi wanda ya duk wannan hasada za ta bacewa insha Allah da taimakon ubangiji kenan wannan ma'ana lokaci yana da eh, ke mun kawo muku mana dan falada game da tsayuwan dare musamman a wanga lokaci lokacin sanyi kenan abun yana da fa'ida sosai yan uwana musulmi kenan kada mu yi wasa game da wanga lokaci mu yi kokari ya to muna azumta Eh, azumi a cikin mana yin sa muna tsayuwar dare a lokacin eh, a lokacin a cikin dare game da wanga lokaci <coughs> na'am baya kuma sana ina mun sa wancan sati mun kawo cewa eh wancan sati mun kawo cewa mana inna shita qad hadara wannan mun samu daga eh, athar daga daga umar wa kana umar radiyallahu anhu إذا hadara shita إذا hadara الشتاء تعاهد أماله وكتب إليهم بالوصية عمر معنى سيدنا عمر إلى الوقت سن يسزو أن كانكم كان قد إذا إن الشتاء قد حضر نعم وكان عمر إذا رضي الله عنه إذا حضر الشتاء عمر يكسر إذا سن يشزو وهو إيه كتب ta'ahada ummalahu ma'ana yana tunatar معنا ma'ana ma'aikatansa kenan وأن ya بنتر a wajaje daban-daban ma'ana gwamnoninsa an gane ku yana tunatar da su wa bai lahun bil yana rubuta musu sako wasiya inna shita qad hadara lalle sanyi ma'ana lokacin sanyi ko kuma sanyi ya zo wa huwa aduwul kuma sannan shi makiyi ne kenan ka gani wannan sunna ce ta ta Umar dama annabi ke cewa alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin Umar ya ke wannan lokaci lokacin menene yake cewa makiyi ne Allah gane kuwa huwa aduwun shi yi ne fata ahabu lahu uhibatuhu min as-sufi wal khifafi wal jawarib yake ta ku yi masa mana ku shirya masa imana ku shirya masa ko kuma ku yi masa tanadi na shiri daga mana tufafi na sanyi an gane ko da kuma ta kulma mara nauyi an ce hufi shine ta kulma mara nauyi da yake waɗanda suke cikin wannan wannan eh, kasashen da ake dusa dusa kankara take fadowa a nan kamar suna amfani da irin wannan hofi an gane ko wal jawarib da kuma safa mana su set kenan ka gane wattakhidhu sufa yi sha'aran wa ditharan ku raki mana mana tufafi na sanyi an gane ko wadanda an kai da da gashi ya zama to shine alamar ku kuma sannan shine tufafin ku mafhum fa innal bagda aduwwun sari'un dukhuluhu ba'idun khurujuhu domin sanyi mana ciwo idan sanyi ya kama mutum mana yake fa innal da lalle sun ya aduwun sare mana eh, maki ne mai gaugawa mai gaugawan shiga an gane ko ba'idun khuruju kuma sannan fitarsa tana da wahala tana shima bata fita ba kenan ka gani menene wannan Umar sayyidina Umar an gane ko radiyallahu anhu shine magana shi yayi wannan ya aje wannan ma'ana asar ya zo da wannan asar wancan sati ana mun tsaya sai mun ka fara eh, wa min al wa والتوقي من البرد مالك تانا تكون معناتها كاسنسا <coughs> انغالكو إيه، من والتوقي من البرد كما كاري كي جمد السهي اتخاذ المدافع مدافع معنا متين يركي معنا ابون تنكو ليسا ابون تنكو ليسا معنا اشعال الحطب في المدفعة في المدفعة انغالكو شين شين في المدفعة كين شين معنا متين بوسة هتا دوني مين انا يعني يكوغ يسني لابد من التحذير هنا والتنبيه إيه، والتنبيه من التحذير هنا والتنبيه ان بعض الناس يعمل الى اشعال الحطب للترفع للترفعة والاستمتاع بها ما لك شانا مباو مكوا سعي مين انا سعي mana an ya ya shi hankalin mutane kuma sannan ya ya tsoratar an gane ko domin sashe mutane yake cewa suna mana za su an gane ko domin tun kuɗe sanyi kuma da jin daɗi an gane ko ha'ulayi nuhadhiruhum min an-nawmi wa tarkin nar yake cewa waɗannan wa hiya mushta'ila irin wannan mutane masu hura huta an gane domin su tunkuɗe sanyi ko kuma domin jin daɗi a lokacin sanyi da ke cewa muna jan hankalin su ko kuma muna muna tsoratar da su an gane kada a yi kwara a bar huta tana kunne an gane ko kakai kakai na maki ko kuma kake na maki ma'ana wannan abu eh wannan suke cikin wani wani hali ko kuma wani bangare ya kamata su suna wannan mana suna hura huta lokacin sanyi domin shi a tukuɗe sanyi kuma domin shin daɗi idan ana zo ana zo ana hira an gane ko haka sannan akwai ala akwai ala da mutum zai kunnawa mai zaman to ko da ɗaki yayi zafi ne an gane ku akwai abin da mutum sai kunnawa domin ɗaki menene ya ɗauki ma'ana gumi ya ɗauki zahi an gane ku akwai irin wannan ala akwai masu amfani da irin wannan mashin wadda take dan sanya daki ma'ana za a kunna ta daki ya dauki zafi an gane ku da makamanci irin su kenan waɗanda mana suna aiki da menene hotel lantarki wata ce ta kura suke aiki da ita yayin da irin waɗannan abubuwa an gane ku kenan babu abinda malaka cewa muke so muke muke tsoratar da mutane kenan shine kada hura huta a je ayi kwana abin huta kunne an gane ko sa'an abi musa radiyallahu anhu an zo an samu daga abi musa da Allah ta bata kare sa radi ya kare ce ihtaraqa baytun fil madinati ala ahlihi eh, wani gida ya kone a garin madina an gane ko akan mutanensa kenan gidan ya kama da mutane ciki kenan su ma sun kone fa hudifa فحدث آه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال سأجمع النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، صلى الله عليه وسلم جمع شأن وننجدا هذا متعنى تكون وننجدا فقالت إن هذه النار لن يونهوتا إنما هي عدو لكم أبن سني مكيات مكيات غريكو فإذا نمت إذا أكو شراء كوانا فأتفئوها عنكم كشوى النهوتا أنغانكم كشوى النهوتا kenan ka da an hura wuta wanda suke hura wuta domin eh, korai sanyi kuma domin jin daɗi haka da an sanya itace an hura ta in za a kwa shiga kwana kenan sai kashe wannan wuta an gane ko kenan wannan hadisi ya zo kenan fitila ce a irin fitulolin na a ci balbalin suke kamawa masu aiki da kitse ko menene to irin su ne irin su ne ma'ana kusa suka sha ya yi sanadiyar wannan kone wannan gida an gane ku da makamancin haka fa'idat malakita إذن إذن اتخاذ الناس اتخاذ الناس إشعال إشعال الحطب للتدفئة لابد أن يدفعوه قبل النوم. إكتا معناه يكم متاني mana hura huta ko kuma an gane ko domin tun kuɗe sanyi an gane ko da ke ta labudda an yi an yi yutfi'uha qabla an-nawm yake cewa ba makuwa su kashe wannan huta kafi ake shiga kwana idan kafi ake shiga kwana zaman to an kashe wannan wutan wala hadithu muttafaqun alayhi hadithi malaka cewa an yi katari a kansa wa hakaza an ibn umar ya zo daga dan umar radiyallahu anhu ya ta'ala tabata gaisa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sai da min Allah subhanahu wa kansa kala yace la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamuna kada ku bar huta a cikin dakunan ku a lokacin da kuke kwana a lokacin da kuke kwana kenan a kashe wannan huta idan sun masu akwai masu aiki da irin wannan eh, hayan suna aiki da irin wannan shitiru kenan a kashe wannan huta hatta hutar lantarki ana kashe ta saboda a samu a huta domin dirasa eh, ta wanga lokaci ta nuna cewa idan mutum ya kwanta a cikin mana eh, a akwai bai zai samu hutu ba yadda yake so وأيضا هذا هذا حديث متفق عليه حديث عن كتابية كنسا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري قال الحافظ وحكمة النهي هي خشية الاحتراق ثم قال قيده بالنوم لحصول لحصول الغفلة به غالبا إيه، يزو إمام الحافظ يجي Allah ya jin kansa ya zo a cikin mana littafinsa fathul bari fi sharhi li hadha al-hadith ya ne zo sharhi wannan hadisi a cikin sahih eh, fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari wanda zo a cikin sahih al-bukhari qala al-hafiz hafiz zai ke cewa wa hikmatu nahi hiya khashyatu al-ihtiraq dan yasa ak ce mana a kashe huta an gane ko an eh, yasa an ce mana eh, ak hana mana barin huta kunni a lokacin kwana an gane ko hiya khashiyatul ihtiraqi ma'ana tsoron gobara ana kada huta ta tashi a cikin daki ana mutane suna kwana shi yasa tsoron gobara shi yasa an ce a kashe huta kada a barta kunne tun maƙala sani ya ce ƙayyadahu bin naumi manzo Allah ya an kame wanga magana game da kwana an kame wannan hadisi bin naumi hina ta namuna lokacin da kyau za ku shiga barci an gane ko an ce hina ta namuna lokacin za ku shiga barci an gane ko dan yasa an ce lokacin za ku shiga barci shine an ce li husul al ghaflati bihi ghaliban domin idan an kashe kwana ma'ana za a raukana an gane kuma fi yau ana raukana shi yasa an ka kayyade shi lokacin za ku shiga kwana domin dole shira kwana kenan kare ya raukana an gane kenan wasu abubuwa da dama suna faruwa bai sani ba shi yasa an ce a lokacin shira kwana kenan a kashe hoton واستنبطوا منه أنه متى وجدت أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي حصلا حصل malamai sai suka yi istinbati a cikin wannan hadisi an duk lokacin da aka samu raukana an gane ko duk lokacin da aka samu raukana an gane game da wannan huta kenan ya zama hani ya zama hani yana nan kenan ba wai kawai lokacin shiga kwana ba an gane ko ko da ba shi da kwana bane amma an samu raukana ana raukana an ka hura wuta ka raukana kana samun raukana ko da baka sha kwana ne kenan wannan abu wannan hani yana nan don yasa domin abin da ake tsoron ma'ana tsoron gobara kenan da an samu an samu raukana kenan hani yana nan kenan sawa'un kana za a shiga barci ne an gane ko ko kuma baka baka shiga barci amma za ka fita za ka fita gaban daki an gane ko kenan huta kidan kayan zaka raukana domin zaka tafiya ka wani waje wajen aiki ko kuma zaka fita ka je wani waje kenan huta ya kamata a kashe ta an gane ko ko kuma idan an kashe za a shiga kwana kenan kayan za a raukana kenan wannan lokaci kenan da an samu raukana kenan huta ana kashe ta shi yasa malamai suka yi istinbati a cikin wannan hadisi shine an ce wastanbatu minhu annahu mata wujidatil ghaflatu hasala an-nahy ay eh, an gane ko ay eh, hasala an-nahyu حصل النحو هذه مسائل لا بد منها مالك ta wannan mana masaloli ne kenan hukunta hukunta ne ba makuwa sai an yanko da irin su wa fawaidul la budda minha aidan huna huna mas'alatun yake ce akwai wata mas'ala nuzulul matar fi shita'i mana sauko ruwa a lokacin sanyi za ka samu wasu wajaje idan kada ya kunu rahama wasu wajaje ruwa idan yayin da ake sanya ruwa yana sauka su za samun dusar kankara ke sauka wasu suna samun menene eh, ruwan sama kenan eh, ya kuno kada ya kuno rahama malaka cewa takan yi wannan saukar ruwa ya zamanto ya eh, rahama ne wa kada ya kuno azaban kuma takan yi wa ya zamanto saukar wannan mana ya zo ne bisa azaba an gano kama huwal waƙi fi biladin nasi kamar wanda yake abu ne abu ne wanda yake faruwa a cikin mana kasashen mutane في صحيحين يوجد كي صحيحين عن عائشة دل عائشة قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أر إذا رأى غيما النبي سيرة دامين تكوكو مزالة سيرة دامين تألا صلاة أكال سياكس انت إليه يقول معنا جرنجيجي يوى جرنجيجي أو ريها كو إسكا عرف في وجهه أنا غاني أنا أنا سن وأنا أبو أتكلم فسكا سنك أما كوكو من أباتي غي وقالت qalat tace kina aisha ya rasulullah ya kai manzo Allah inna nasa idza ra'aw al-ghayma farihu raja'an yakuna fihi aisha tace ya kai Allah mutane idan gani ma'ana girgije ko kuma su ga girgizai an gane ko kuma girgije nan ya zo bisiga ya ne mufrad idan su ga ma'ana girgije suna jin daɗi zagan haka ne don ne ganin girgishe yanzu misali mu ga shi an gane ko mun san cewa mana za a samu ruwa ko kuma za a samu mana idan ana zahi zahin zai ragewa domin za a samu mana eh, inuwa za a samu lumshi an gane ko to su mutane wasu ganin shi suna jin daɗi eh, farihu eh, suna jin daɗi don yasa yarja ai ya kuna fi hilmato domin suna tsammanin cewa za a samu ruwa a cikin wannan girgishe فأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية في ina ganin ka idan ka kuma idan ka girgishe an gane ko ana ana gano mana a cikin fuskarka kyama a cikin fuskarka mana ana gano alamar bacin rai ko kuma rashin daɗi a cikin fuskarka faƙala ya ce sai manzo ya ce aishatu ya ya aishatu ya ke aisha ma yu'minuni ay yakuna fihi azabun me ke lamunce min cewa bai yiwuwa a ce cikin wannan tafiwa a cikin wannan girgishi akwai menene akwai azabu da uzziba qauman bi birai haqiqa ayyuman mutane wasu mutane daga wasu al'umma da azaba da menene da iska wa kada ra'a qauman al'azaba qalu a gidan mumtiruna haqiqa wasu mutane sun gani an gani ko sun ga azaba azaba eh, haza a gidan mumtiruna sai sun ce ai wannan ma'ana eh, wannan giragizai an gane ko sun zo ne ko kuma sun juyo domin mana sun fuskanto domin su muna ruwa an gane ko Allah ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yara illa masakinuhum kadhalika najasa alqawmal mujrimin yankan ya ne suka girgije sai suka yi tsammanin cewa mana ruwa za su samu ruwa ne zai musu ashe girgije ne wanda a cikinsa akwai azaba ba ruwa bane a ciki azaba ce a cikin shine Allah ya musu azaba to shi yasa hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai bai kwanta ake ganin ma'ana rashin jin daɗi a cikin fuskarsa yayin da girgije ko kuma iska an gane ko ana gane rashin jin daɗi ko kuma rashin natsuwarsa a cikin fuskarsa sai idan ya zo ya huce ya zo ya huce ko kuma idan ya yi ruwa mafhum حديث متفق عليه هنا حديث عن wa kana khawfuhu sallallahu alaihi wasallam an yu'aqibu bi يعاقبوا al-usati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsoron sa shine ma'ana an yu'aqibu biyasiyani siyanu usat ma'ana kada musu azaba ma'ana bisa ma'ana laifuffukan da wasu masu tsaron Allah suke suke aikatawa kenan kaga idan ana sabon Allah da kai da kai da wanda bai yi ba ko kuma wanda yayi da wanda bai yi ba idan Allah ya ku azaba za ta shafi kowa za ta shafi kowa ka wannan kama da wanda ya shi yasa aka ce eh, kirin baiwa ce an gane ko eh, a cikin mana kisa waɗannan mutane ke cewa kanu la yatanahuna anil eh, anil munkar an gane ko kenan ba sun kasance ba su hani daga mummuna ba su hani daga mummuna kenan za a ta kai mutum ya damu kansa da wa'azi da yawan wa'azi kaza kaza kaza kaza an gane ko wanga lokaci sai hankalin ko kun je kun huta shi bai sani ba ta dalilin masu wasu ne wasu mutane Allah sai ya yi sanadiyar menene ya yi wata azaba an gane ko kuma haka kuma Allah yana yana iya aiko azaba za su samu kowa da mai wa'azi da wanda bai wa'azi da mai wanda yake sabo Allah da wanda bai sabo Allah duka za ta gama da kowa to tsoron wannan ne sabo an gane ko shi yasa manzo Allah ransa ke baci kenan kada Allah ya musu azaba bisa laifuffukan da wasu ko kuma sabon Allah da wasu suke aikatawa shi yasa ran shi ke baci kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi tsoro ko kuma ya bayan shi ya baci a ran shi yana baci a dukkan lokacin da ga menene girgishe ko kuma iska ya taso ran shi yana baci ana ga alamar baci ransa a cikin fuskarsa bisa yasa saboda kada Allah ya kama su da laifuffukan da masu zama Allah suka aikatawa to ina da mu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tsoron haka to ina da mu an gane ko kenan mu ina da mu kenan abu cikin abu menene akwai akwai akwai abu yana ban tsoro sosai sosai dan shi yasa dukkan lokacin da ake wa'azi abun wa'azin ya fa zakira fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kenan wa'azin yana amfanin muminin wasu za su doka za su samu cikin mu'minai maza wasu za su doka kenan abun yana amfani maza da mata mu'minai wazin ya amfanin su kenan wasu ruhu li zawari sababil khawf kenan kuma sannan da farin cikin sa a dukkan lokacin da ma'ana eh, abun da yi sanadi ya jin tsoronsa ya gushe manzo Allah yana jin daɗi idan abun hadarin girshin ya zo ya yi ruwa an gane kuma manzo Allah yana jin daɗi yana kenan tsoron sai ya tafi kuma idan iska ya biyo ya huce an gane ko an samu ruwa an gane ko ba a samu ruwa ba abun da ya yayi manzo Allah yana jin daɗi domin cewa ma'ana ba azaba ba ce kuma idan an kai ruwa ya san cewa wannan wannan a cikin wannan girmije ruwa ne yake dauke da shi ba azaba yake dauke da shi mutum yanzu da mun giragizar sai da ruwa zamu hankali mu a kwance eh ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance halin sa idan ya dukkan yayin da ya ga girgije ko kuma ya ga iska mafhum مالك أيضا من الفوائد المهمة التي ينبغي على المسلم أيضا أن يعتني بها وجاء في حديث أن يعتني بها yake cewa yana cikin mana fa'idodi masu mahimmanci da ya dace da musulmi mana ya yi riko da su ya ba su mahimmanci yake cewa wa ja fi hadith Anas ya zo a cikin hadith Anas radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare sa alladhi rawahu muslim fi sahihi wanda muslim ya rawaito a cikin littafin sa ingantacce qala Anas qala Anas Anas yace asabana matarun wa nahnu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruwa sayin muna tare da manzo Allah mu muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hasana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai thawbahu sai manzo Allah ya menene يا لجي مانا ريكسا أنغانكو حتى أصابه من المطر حسي دروان يسانيسا أنغانكو كنا كشف ثوب إيه، حصى شيني مانا كشف كنا كشف إيه، كشف ثوبه كنا سي مانا ينشاري ريكسا حقو يسانيسا أنغانكو إيه، فقلنا نكتي لما صلعت هذا دم يساك أيك تاك يا كي الله قال لأنه حديث أحد بربي دومي رواني فنكو رواني وندا أنغانكو سابر رواني رواني نفنكو أنغانكو كان سبو دا منزو الله هكا سبو دا مينيني إيه البنك يسامو البنك عند كيتكو وانا رواني فنكو مفهوم كان أتكون مالك والفائدة هنا أن أهل السنة أن أهل السنة والجماعة يريدون هذا الحديث في باب صفات الله عز وجل لإثبات علوه سبحانه وتعالى آه، فوق خلقه واستوائه على عرشه ما مالك والفائدة هنا فائدة تكون أنا أن أهل السنة أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يريدون هذا الحديث سنة وعد حديث في باب صفات الله أتكن كوفا تصف في الله أن gane ko ithbatu uluhi don tabbatar da ma'ana dokakansa da kuma daidaituwansa إيه، إيه، فوق خلقه أكن معناها حل التنسى على على أرش إيه، على أرشه أكن معناها الأرش ولذلك روى هذا الحديث روى هذا الحديث الإمام أبي عثمان الدارمي رحمه الله المتوفى سنة 80 بعد المئة في كتاب الرد على الجهمية ذكر إيه، ذكر هذا الحديث ثم ذكر هذا هذا الحديث ثم قال ولو كان الله ولو كان الله على ما على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان يتعدى ألا إيه، إيه، روى هذا الحديث روى هذا الحديث الإمام أبي عثمان الدارمي كان إمام أبو كان الإمام أبي عثمان الدارمي يروي عن حديثي رحمه الله على جرسة المتوفى سنة ثمانين بعد المئتين كان وند رسول شكرا إيه، دريبي ثمانين تنغانكو يا بيزون حديث أتكل التافي إنسا في أتكل التافي في رد على الجهمية والتافي ذيك مغانا ميدا مرتني عن جهمية ما صار كده جهمي إيه، إيه، جهمية, جهمية. ذكر هذا الحديث يا أن حديثي ثم قال سأنتي ولو كان الله على ما يقول دا ألا يكسنت أكابين سكيف دا هؤلاء الزائقة وأن كان كتبتو في كل مكان أكون وجه دوني أكون ما سيئين وأن ما سيئين سنة إن شاء الله هنا أكون وجه أنغانيكو ya ruddu alal mu'tazila yana mai da raddi martani kan mu'tazila wa man tabi'a da wanda da wanda suka bi su fi inkarin sifatul sifatul uluwi lillahi azza wa jalla masu inkarin mana siffa ta dokaka game da Allah mabuwayi da dokaka wa fi inkarin istiwa'i da kuma a cikin inkarin mana ma'ana a cikin ma'ana inkarin daidaituwansa ala arshi akan al'arshinsa subhanahu wa ta'ala ya ruddu alaihim yana mai da martani kan su kala lau kana Allahu ya ma yaqulu haula'i sa'ira ina Allah ya kasance an gane ko akan abin da suke fada waɗannan mutane karkatattu fi kulli makana kowane waje ma ما كان المطر أحدث أحدا بالله من غيره من المياه والخلائق da ruwa bai kasance ba ma'ana da ruwa bai kasance da ma'ana eh, fankon ma'ana eh, fankon zuma ko kuma fankon ma'ana kawwana sa an gane ko haya daga ubangijinsa min almiyahi daga kuma daga cikin ma'ana ruwa wal khalaqi da halittun istidlal kenan shi a cikin hadisi istidlalun min hadha al imami kadhalika kenan a cikin wannan hadisi malam ya kafa hujja akan ma'ana eh, tabbatar da ma'ana eh, ɗaukaka na ubangiji akan eh, ɗaukakansa akan halittu da kuma ɗaukakansa akan menene al'arshinsa kadhalika aidan da yake bamu ba muna cikin kada mu saki wannan maudu'i namu kenan mu tsallake wannan abu yana magana kenan wannan abu da muka bada ya wadatar muna cikin maudu'in saboda mu samu mu kai inda muke so a cikin sa kenan wannan yana cikin babi na aqida yana karanta da mu aqida mai eh, aqida kenan aqida ahli sunna da kuma aqida mu'tazila da kuma jahmiya wadanda suke ganin cewa Allah yana ko wani waje kuma akasin ma'ana ahli sunna wal jama'a نعم هذه مسألة أيضا من الفوائد أن هناك أذكار تقال في فصل الشتاء ملكة أقول قوات مسألة ما أن تشيني أقوي معنا الدعين دا أذكار دا أكي فدا أتكن لوكة سني يكثر قولها في فصل الشتاء أنا يويتا معنا فدا سو أتكن لوكة سني هذه الأذكار وهذه الأدعية ومن هذه الأذكار يكتاونا أذكار لكم هنا أدوي عندما تكون أذكار شيء أذكار صلاة الاستسقاء التي تصلى غالبا في فصل الشتاء شيني معناها أذكار نصلى معناها وكر روح an gane ko sallah mana ya neman yin shayar da ruwa idan an kai aka yi rushin ruwa ko kuma mutane suka bukaci kenan ana wannan sallah ta roƙon ruwa domin shayar Allah ubangiji ya shayar da mu ruwa daga sama allati tusalla ghaliban fi fasl shita wadda ake sallata ta mafi rinjaye a lokacin sanyi fi badil fi biladin nas a cikin mana garukan mutanen shi wallahu azza wa jalla yaqulu kama fi surati nuh Allah mabuwayi da doka yana faɗa kamar da zuwa cikin suratu nuh wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa qultu nace istaghfiru rabbakum ku nemi yafuwa gafara ubangijin ku domin ya kasance mai yawan gafara ne yursilu sama yana sako ma'ana giragizan sama akan ku da ruwa mai yawan zuba kenan da ruwa mai yawan zuba falistighfaru sababun linzul al-matar ma'ana neman gafara ma'ana shine ma yana mafarin sauko ruwa kenan an idan ana bukatar ruwa kenan za a nemi gafara an za kuma da ubangiji a nemi masa kenan istighfari yana sanadiyar ma'ana yanzu kawo ruwan sama ko kuma yawan yana mafa yana ma'ana sanadiyar ma'ana Allah ya zubo mana ruwa sama idan ana istighfari <coughs> mafhum kenan na da ta al-istighfar wa tawbatu wal inabatu ila Allah azza wa jalla neman gafara da kuma tuba da koma zuwa ga Allah duka suna suna mafarin ma'ana sauko ruwa daga sama wal istighfar min al-adhkari fi kulli al-fi kulli al-amin neman gafara na yana cikin ma'ana azkari an gane ko a ko a dukkan ma'ana kowace shekara a cikin kowace shekara walakin yamma zai inda alqahati sai dai ya dace a wajen da aka yi ake cikin fari ake cikin rashin ruwa wa ta'khurul matar ko kuma jinkirin ruwa an gane ko al-ikthar min al-istighfar a yawaita ma'ana neman gafara daga an gane a yawaita neman gafara idan ana cikin fari mana rashin ruwa ko kuma ruwa ya yi shinkiri kenan sai a yawaita mana istighfarin an gane ko yadda su a cikin wannan aya da mun karanta shi ne fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum idrara aidan aryahu idha habbat fi fasl shita'i wa fi ghayrihi iska idan ya taso a lokacin sanyi da kuma makamancin wani lokaci wanda ba lokacin sanyi ba hunaka zikirin wa du'a'un kama fi sahihi muslim akwai ma'ana eh, azkari da kuma addu'o'i da ake yi kamar da zuwa cikin ma'ana sahih muslim min hadith aisha ta daga hadith na aisha radiyallahu anha da Allah ya tabbata gare ta qala tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafat riyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan iska ma'ana ya taso qala allahumma inni as'aluka min khairiha ya ubangiji lalle ni ina roƙonka daga alkhairinta wa khairu ma ursilta bihi da kuma alkhairin da ka aiko ta da shi wa a'udhu bika min sharri ina neman tsari daga ta ma ina neman tsari ina neman tsarin ka daga ta wa sharri ma ursilta bi daga sharrin da ka aiko wannan iska da shi aidan hunaka du'a'un inda ru'yati sahabi wal matar haka kuma sannan akwai addu'a a lokacin yayin da mutum ya gani ma'ana girgije ko kuma ruwa عن عائشة رضي الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسى أمر عائشة للي أن يسير من الله سبحانه كان كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاته ثم يقول مزال صلى الله أمر يسير من الله سبحانه كان سا يكسن إذا رأى ناشئا إذا قال معنا إذا أنت ناشئا شيني معنا جرنجي كان إيه، في أفق السماء كما أنا سرر السماء سرر السماء Eh, taraka amala zai bari aiki wa in kana fi salati ko da ya kasance a cikin sallansa an gane ko kenan duk aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta yana a cikin sallah yake idan ma'ana girgije a sararin sama an gane ko kenan zai bar wannan aiki ke kama a ce yana cikin sallah kenan a ko da ce eh, kamar ce yana cikin sallah yana ke karatu kenan zai bayar wannan karatu yayi wannan ya karanta yayi wannan addu'a mafhum kenan zai ce Allahumma inni a'udhu bika min sharriha ya Allah ina ne lalle ni ina neman tsari an gane ina neman tsari an gane ina neman tsari a wajenka daga sharri daga sharrin wannan iska kenan ko da a cikin sallah masu Allah ya ga alaman cewa girgishi alaman cewa girgishi a sararin sama ya taso kenan yana barin ikin da yake a cikin sallah yayi wannan addu'a an gane ko wa inna eh, wa in matara eh, eh, ka da ghaymu kina idan wannan girgishewar ruwa qala allahumma sayiban hani'an wa fi riwayatin allahumma sayiban nafi'an zai ce idan wannan girgishe ya zo da ruwa ya yi ruwa zai ce ya ubangiji mana ruwa mai amfani kenan kada mu awakin ruwa wancan sati mun yi bayanin kenan ana ce ana ruwa mai amfani mafhum Eh, هذه فوائد أيضا ما يتجاوزنا فائدة ديني هاي وهناك مسائل أيضا يكثر ذكرها والعمل بها في فصل الشتاء وينبغي أن يتعلمها المسلم في فصل الشتاء خاصة من هذه المسائل إيه، سنعيدها ونذكرها سريعا an gane yake ta har yanzu akwai wasu matsalolin da kuma wasu hukunce-hukunce da fa'idodin da ya kamata a ce musulmi ya san su awon game da wanga lokaci da muke a ciki eh, za mu zuwa da su daga wugawa in shi malam ma'ul matar ماء المطر طاهر في نفسه مطهر ya الله عز وجل يقول وأنزلنا samai ma ماء طهورا yake cewa mana eh, ruwa da yake saukowa daga sama eh, ruwa ne mai tsarki kuma sannan mai tsarkakewa kenan tahiran mutahhiran kenan tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghayrihi kenan mai tsarki ne shi karan kansa kuma sannan mai mai tsarkakewa ne an gane ko wallahu azza wa jalla yaqulu Allah da dokar yana fada yana yana gai wa anzalna minas sana'i ma'an tahura mun ka sauko daga sama an gane ko ruwa tahura mai tsarki هذا الماء ماء المطر يتوضأ bihi. yutawadda'u bihi wa yughtasalu bihi wa tuzalu bihi najasatu wannan ruwa da ke saukowa daga sama ana alwalla da shi kuma ana wanka da shi ana ma'ana gusar da ma'ana wata najasa da shi wa huwa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi ruwa ne mai tsanki a karan a cikin karan kansa kuma sannan mai tsarkakewa ne an gane ku mai tsarkake wa eh, li ghayrihi wani tsarki أيضا الوضوء في البرد من الكفارات كما مر بنا ni bayanin kan ma'ana alwala a gane ko a cikin sanyi tana yi ma'ana mafarin ma'ana kankare ma'ana kurakurai kamar da ya shuɗa da نزل المطر الكثير إلى الروا yawa ya sauko وابتلت الشوارع fittini hanyoyi suka mana suka mana jike da mana lata ko kuma suka caɓe hanyoyi suka caɓe za mu cewa al'asulu fi hada tini tahara to asini a cikin wannan lata kenan akwai mana tsarki kenan ko da wannan laka ta taɓe tufafinka wannan laka ba wata matsala mana tana da tsarki la yajibu ghasluhu kenan wanke min thawbi wannan wanke wannan riga ko kuma wanke wannan laka bai zamanto wajibi ba an gane ko daga riga waja an salafi ya zo a cikin daga magabata fi mun fi mun fi في مصنف عبد الرزاق أتكلم مصنف عبد الرزاق رحمه الله ألا جرنسا عن عدة من التابعين دقا ديوا دقا تابعين أو قولهم مغنسوا إنهم كانوا قولهم مغنسوا إيه، قولهم مغنسوا إنهم كانوا يخوضون الماء والطين في في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون sun kasance rana suna kutsawa a cikin ruwa da laka an gane ko fil matar a lokacin da ruwa yake sauka sun mai da huluna masjid sa'anan su shiga masalati fa yusallu na su sallu kina ga suna kutsa laka suna kutsa ruwa da laka kina ta ruwa ya sauka waje ya cabe kina suna kutsawa a ciki an gane ko سوزوس وشرمساكي كمس يسلسو هذا في مصنف عبد الرزاق عن سلفنا الصالح وأن مجانا تازو أتكين مصنف عبد الرزاق أن قال لكو أتكين عن سلفنا الصالح نجا مجبا تمو نجري أن قال سو معنا سنك سنتي سنة كنا نتاج اي كنا ملكت أيضا بسبب البرد وغيره من الأسباب رخص رخص الشارع في المسح على الخفين والجوربين kenan mana malaga ce har yanzu sanadiyan sanyi ko makamantinsa yana cikin mana eh, abin da ya yi mafari mana eh, a shari'u kenan mai shar'anta ya rangwame fil mas'alal khuffain a cikin shafa a cikin rangwame akan mana shafa kan kofi an gane ko kuma mana susat لأنه قد يشق عند عند المسلم وخاصة عند شدة البرد في فصل الشتاء يقع في الجمع في الحرج والمشقة إذا نزع خفيه أو جو أو جرع أو ربيه نعم مالك تيان yasa aka yi rangwame ko kuma أنت shar'anta أكن شافا أكن خوفي shafa akan سافا كنان لأنه قد يشق عند المسلم حقيقة أنا وحال على وجه وخاصة عند شدة البرد ما سمع الوقت سني أن أن في فصل الشتاء أن أن يقع في في الحرج هنا فلا كما أنا كنت لكم أبن سنني إذا أنا أخف إذا يستنت ما أنا أخف إنسان وكما سوسة إنسان كان مثل أن بسبب شدة البرد سوى سالم سني كان فيرخص فيرخص له المسح على الخفين walin shau rabai ne sai aka yi masa rangwame akan ya shafa akan menene hofinsa guda biyu ko kuma akan mana su insa wani masu ka zalika alanna alayni hakuma sanin shafa akan takalmi eh, takalmi biyu fil wudu'i a cikin shani alwala hadhihi rukhsa wannan rangwame ne hadhihi eh, eh, rukhasun wannan rangwame ne aida min masaili da sulil matar yana cikin ma'ana masaloli hukunce hukuncen saukar ruwa shine yushi su at-takhallufu يجوز التخلف عن مسجد عن مسجد للعذر كنام rashin zuwa masallaci ya halitta an gane ko ilal uzurin bisa uzuri kenan abin da shafi mana yanayin mana idan ruwa yana sauka kenan kun yi mutum gwame saboda menene ruwa uzuri ne mana idan ana ruwa kenan mutum ya samu uzurin rashin zuwa masallaci an gane ko ba dole dole sai ka zo masallaci ba ka ɗauko lema ka ka zo masallaci dole dole na an yi rangwame in ka ɗauko lema ka zo alhamdulillah kuma in ka tsaya gidanka ma'ana kada ka zargi ana ruwa wanda ya tsaya sai ya sallah an gane ko kada ka fito zuwa sallah masallaci kada ka zargi kowa domin uzuri ne an yi shari'a ta mu ta yi ta yi ma'ana rangwame ta yi ta zo da uzuri ta mutum uzuri a wannan lokaci ina lokacin saukar ruwa يعني لأن الرجل يجب عليه القيام لصلاة الجماعة في المسجد domin namiji ma'ana abin da ya zama wajibi a kansa shine ma'ana ya zo a cikin jama'a ya sallah ya zo masallaci ya sallah a cikin mutane lakin idza nasala al-matar shadidu sawa'un kana hadha al-matar qalilan aw kathiran an gane ko sai dai malaka ta idan ruwa ya mai tsanani an gane ko ya sauka sawa ruwa ma'ana mai yawa ne ko kuma ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne kama ja fi hadithi usamata usamata bin umayya wanda zuwa cikin hadisin usama bin umayr wanda Allahu anhu ya dala ta bata kare sa annahu na biya sallallahu alaihi wasallam lalle shi mana ya ya ya shaida annabi sai hada minta Allah subhanahu kansa ko kuma an gane ko kuma ya kasance tare da manzo annabi sai hada minta Allah subhanahu kansa eh, zamanin al-hudaybiyya a lokacin mana da aka yi sulhun hudaybiya fi yawmin juma'a lokacin juma'a wa asabahum wa asabahum al-matar sai ruwa ya same su lam tabtalla asfalu ni'alim amma ruwan da ya same su mana kasan takulman su basu jika ba an gano ke kenan ruwan yana nufin cewa ba mai yawa bane to na gayi mana kasan takulman su basu jika ba wa amarahum an yi yusallu fi rihalihim sai mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mana ya umarci su mana su yi sallah kowa ya sallah a wajen da yake kama ko kowane an zo an kafa wajen an yi mana irin mana haimomin da an kafa su an gane kowa an kafa su ana ke hutawa kenan yayin da an kai wannan ruwa ruwan yi yake cewa ma'ana wannan tsari ke cewa wannan ruwa ba mai yawa bane tun hatta ma'ana kasan kafa takunyan su ba su shiga manzo Allah ya ba da umarni kowa ya salla a wajensa a inda yake da nan bai kai an zo an haɗu ba a yin sallah kowa ya salla a inda yake to na hadhihi rukhsa wannan wannan rangwame ne da a shari'a ta yi وابن حبان رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه في صحيحه قال باب ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا حكم الكثير المؤذي منه kenan ibn hibban ya aje kofa a cikin ma'ana littafinsa ingantacce ƙara yace babu zikirin bayani mana kofa mai ambato bayani cewa mana hukuncin ruwa kadan ko da ya zamanto bai cutarwa mana yana ɗaukar hukuncin ruwa ne mai yawa mai cutarwa mafhum kenan wani ibn hibban ya aje wannan kofa a cikin mana littafinsa sa eh, sau sahihin وقال القرطبي في كتابه المفحم آه، في المجلد الثالث بعد أن ذكر أحاديث الرخصة بعد أن ذكر بعد أن ذكر أحاديث الرخصة تخلف عن الجماعة عند نزول المطر يعني تخلف عن الجماعة عند نزول المطر كان شيما معنى إمام القرطبي يعمل يعني تأكل التافن سمعنا المفهم kenan a cikin littafinsa kenan a cikin mujalladi na uku in jimala malam kenan an bato mana hadisai da suka yi gwame kenan mutum ya zauna kada ya zo sallah ta jama'a kenan a lokacin da ruwa yake sauka kenan uzuri ne kala yace وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر إمام القرطبي سيتي وظاهر عبن يبيكي بيانا يكي بياني أتكون نشان شيني معنى جواز التخلف عن الجماعة وأنا يا حالة متي زمان سا كده يزو صلى أتكون جماعة lil mashaqqatil lahiqa saboda ma'ana tsanin wahalan da mutum zai haduwa da shi min almatar daga ruwa ko kuma iska ko kuma sanyi a gane mun ka ce an gane ko za mu sake karanta muku wa zahiruha جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر rihi wal bard kenan bayyana haka kenan shine ma'ana halittuwa ma'ana mutum ya zaman sa kada ya zo sallah jama'a lilmashaqqati mashaqqati lahiqa saboda tsarin wahalan da mutum zai haduwa da shi ma'ana min al daga ruwa wa rihi da kuma iska wal da kuma sanyi muna magana a lokacin sanyi rawan gome ne kenan ana tsanin sanyi ka yi zaman ka a cikin gidanka ka kusa sallar jama'a ba yi laifi wannan shari'a ta halitta ma haka an gane ko idan ana tsanin sanyi ka zaman ka a cikin gida an halitta ma yi sallar ka a cikin gida wannan ko idan kai kuma sannan kai ma'ana aiki da rangwamen da Allah ya maka ma'aikata wa ma eh, wa ma wa ma fi ma'ana zalika min al-mashaq al-muhrijati fi al-hadr wa safar da abin da yake ɗaukan wannan ma'anar wannan daga wahalhalun da mutum eh, yake haduwa da su ko kuma an gane ko a cikin a cikin zama a cikin yana cikin yana a tsoron ya gida ko kuma yana cikin halin balagon kenan daga wahalhalun da suke iya jefa mutuwa a cikin ma'ana kunci kenan a cikin zama halin zama gida ko kuma a cikin balagon wannan rangwame an yi mutu wannan rangwame wa za a jabir radiyallahu anhu aidan qala kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin famtirna fa qala liyusalli ليصلي من شاء منكم في رحله رخص لهم ya zo daga hadithi waja an jabir ya zo daga jabir radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbatar yasa ayyudan har yanzu qala yace kunna a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzo Allah sai da aminci Allah subhanahu wa ta'ala da aminci Allah subhanahu wa kansa fi safar a cikin balaguro yana a cikin halin tafiya wa mutum na sai aka mura ruwa faqala yace kenan so ya ce sai manzo Allah ya ce li yusalli man sha'a minkum fi rahli wanda ya so yi sallah a wajen da yake in sun kasance a cikin mala'iku suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa kenan mu doka sun tsaya suna suna suna zaune ne watakila suna zaune ne aka yi ruwa an gane ko maimakon sai an zo an haɗu manzo Allah ce duk wanda ya so yi sallah a inda yake kenan bai zo sai bai kai sai ya taso ya zo a wajen manzo Allah an yi shami kenan duk wanda ya dama yi sallah a inda yake mafhum كناو رخص لهم الكلام وصلى مصر الجميع رواه ابن حبان من حديث جابر وبوب عليه قال ذكر البيان بالأمن بالأمر بالصلاة في الرحال لمن و... لمن وصفنا وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم أيضا من المسائل نتكلم على مسألة لي إيه، مسألة كما حكمت حكمت مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر وعند وجود حاجة أيضا mana shi ne an mana halitta mana hada sallah sallah guda biyu a lokacin mana eh, ruwa idan ana ruwan sama an gan ko kuma a lokacin da ruwan sama ke sauka wa inda wujudu hajatin aidan har kuma sani da an samu wata bukata an gan ko ana iya hada sallah hada كل هذه kullu ha من الرخص eh, eh, wannan dukkan yana cikin ma'ana rangwame da shari'a ta yi كذلك الأذان أيضا في المطر وفي شدة البرد يقول المؤذن إيه، بدل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم حكم مثلا ما لك معنا ما كنا صلى أتكين أتكين لوقت الرواكي سوكا كوكما إذا أنا سنسني أنغانكو يقول المؤذن كنا ما كنا صلى ممكو يتي حي على الصلاة معنا كيوغا وغا وزوغا صلى صلى mai kira maimakon mai kiran sallah ce hayya ala sala kenan sai ya kolo sallu fi rihalakum kenan sai ce ku yi sallah a wajajen da kuke kenan kowa ya sallah a gidansa shi ne mana sallu fi rihalakum ku yi sallah a cikin gidajen ku kenan wannan sauki ne idan akwai ana cikin ruwa yana sauka an gane ku amma da dama wannan abu wannan sunna wannan ragon ya bamu na ga aiki da shi Eh, ina magana kamar wajen mai kiran sallah idan yana kiran sallah a lokacin da ake ruwa haka ko kuma lokacin tsanin sanyi a nan da yana wahala ka yi mai kiran sallah ke cewa sallo fere halikun wani idan maka ka ce da yake ba larabci muke ji ba ko da mai kiran sallah ke sallo fere halikun wani bai iya gane ta mine ne eh, mai kiran sallah ya ci mine ladani ya ci bai iya ganewa an gane ko kenan wannan sauki ne idan ana ruwa kuma sama yana sauka ko kuma tsarin ga ana cikin tsananin sanyi kenan mai kiran sallah lada ne idan yin zo wajen hayya ala sala eh, sai ce mana sallu fi rihalikum wannan an gome ne kama ya kulu ba da eh, kama ya kulu eh, au ya kulu ko kuma ya fada ba da lintihai min ne bayan ya gama kiran sallah kenan yana yi kiran sallah sai yadda kuka sani sai ya gama sai ce mana sallu fi buyutukum ku yi sallah a cikin gidajenku au ya kulu ha ba'dal hayy alatayn ko kuma ya wannan bayan ana ya gama hayi ala salah hayya ala fala an gane ko kama fi sahihain an ibn abbas annahu qala li mu'adhdhinihi fi yawm matir an gane ko kama yanzu a cikin inganta tulita guda biyu daga dan abbas annahu qala li mu'adhdhinihi li mu'adhdhinihi ya ce mai kiran sallansa fi yau maƙirin a cikin yinin da ake ruwa ko kuma a ranar da ake ruwa a cikin ranar da ake ruwa idza qulta ashhadu anna muhammadan ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul hayya ala salat idan ka ce ka kawo wajen ashhadu anna muhammadan rasulullah kada ka ce hayya ala salat an ko qul sallu fi buyutikum ku yi sallah a cikin gidajenku thumma qala ثم قال ثم قال سألني يتي من هو خير مني wannan abu da na faɗa wanda ya fi ni ya aikata wannan yan shi waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afuwa kenan wannan menene wannan rangwame ne da eh, eh, shari'a ta muna هذه مسائل وأحكام ينبغي للمسلم أيضا أن يتعلمها مالك ta wannan mas'aloli da wannan hukunce hukunce ya dace ga musulmi ya zamanto ya san su ya nemi sanin su لأنه غالبا ما يعمل بهذه المسائل في فصل الشتاء فهي متعلقة بمحاضرتنا ita da mafi yawan rinjaye da dama ba su aiki da wadannan hukunce hukunce da wannan mas'aloli a lokacin sanyi kuma alhali shine muhadaran mu kenan wannan da dama mutane ba su aiki da shi gari da yake cewa dama waɗannan ba aiki da waɗannan sunoni da kuma waɗannan mana matsaloli da kuma waɗannan hukunce hukunce da ya kamata mu aiki da su mas'alatul ukhra aidan taqdiyatul fani fi salati mana liƙe baki a lokacin sallah a cikin sallah wa hadha manhiyun anhu shi ma wannan mutum ya liƙe bakinsa a lokacin sallah kama da babet ne ko menene mutum ya zama ya liƙe bakinsa a lokacin sallah wannan abu an yi hani الأصل فيه النهي أصل أتكون والنهي حاني كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز أتكون حديث من أبي هريرة دقى النبي هذا أمين تعالى وتبنسى أنه نهى عن السدل عن السدل في الصلاة يا يهني مظل صلى الله عليه وسلم يا يهني دقى من السدل أي عن السدل في الصلاة لكن في ده السدل شيء ne متين mutum ya sanya تو ya حنو ma'ana بيفتو حنو fito hannuwansa ba a cikin menene kenan sai hannun suna ciki kamar misali irin alkibba irin kamar misali irin eh, eh, maye maye rigunonin na mai sai mutum ya azata hannuwansa suna ciki bai sanya hannun ba ya fito ta bangaren menene eh, hannuwa an gane ko mafon hannun suna a ciki kenan wannan haramun ne mutum ya aikata shi an yi hani game da wannan a cikin sallah mutum ya aikata wannan an gane ko a cikin sallarsa wa an yughatti ar-rajulu fahu ko kuma mutum namiji ya liƙe bakinsa a cikin sallah duka an yi huwa فإذا كان هذا أي هذا التلثم في الصلاة من شدة البرد في الشتاء فقد رخص بذلك إيه، بعض أهل إيه، فقد رخص بذلك بعض أهل العلم أما لو أنتم متنيالي كباكين سني أتكين سلا سبب سنين سني mana san ya yi yawa kasa wani abu ka like bakinka saboda tsanin sai to wannan an yi rangwame wafu wannan malin sashen ma'ilmanta su yi rangwame mana sashen malin su yi rangwame da wannan kama yusuf na bisabi da mashakati wal usri huna kamar da ya manto ma'ana eh, an yi togiya idan ya zamanto saboda ma'ana mutum ya zashi ne saboda kada ya wahala da makamancin ma'ana eh, kada ya haɗu da tsanani kenan an gwamnati rangwame mutum ya like bakinsa والصدر الذي جاء في الحديث كما قال آه، صديق حسن خان في كتابه القولة الندية أنه جاء في في الحديث نهى عن عن السدل عن السدل في الصلاة عن السدل في الصلاة قال السدل وضع الملابس آه، شنو وضع آه، وضع وضع الملابس ملابس كالمعطف ونحوه على على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام kenan abin da ake nufi da asadlo shi ne ma'ana sanya ma'ana eh, riga an gane ko sanya riga irin mutum ya sanya riga masaba irin wannan dogaye rigunonin na an gane ko ya zama to mutum ya sa hannun suna ciki ko ya aza su ya aza ya san menene kafaɗa kafadarsa guda biyu amma bai sanya hannuwan ba eh, suka fito an gane ko kenan wannan an yi hani game da wannan na makamancin haka kenan wa yastafna sadul fil barad shadid amma idan yawan to ana tsananin sanyi an gane ko kenan mutum yana iya kada ya mutum yana iya bar hannuwansa a ciki ko da bai fito sa ba wannan ayi rangwame idan yawan to saboda tsananin sanyi ne mutum ya haka wannan ayi rangwame kuma Allah yana ni tana cikin minti biyar yanzu abu da ya muna kimin minti uku yayi saura kenan lokaci yayi anan za mu tsayawa ina mun kai kurakurai anan za mu tsaya to kun ji ma'ana abin da yake da yake ko muhadara ta gama an gane mun zo ƙarshen wannan muhadara ta mu muna mun kawo inda muke so muhadara ta gama yana abin da wannan shine ma'ana sashen ma'ana eh, fa'idodi da kuma matsaloli da kuma hukunce-hukunce da wannan lokaci ya rataya da suka rataya a cikin wannan lokaci malaikica da dama ba su aiki da wannan an ko kuma ba san waɗannan waɗannan rangwame da aka musu a wanga lokaci ba an gane ko kenan ya kamata malakita ya dace kiran musulmi ya san su kuma ya aiki da su kenan rangwame ne mai aiki da rangwame kenan ka abin da yake wajibi a kaina da kuma a kanka ko kuma abin da eh, ya kamata mu yi a wangan lokaci kenan Allah ba mu ikon aikata kuma sannan Allah ba mu ikon kiyayewa ni da ku ni mai isa da ku kuma masu saurare na kenan muna tsaya nan kurakurai da mun kai da suka fitowa baki na akwai karamci ilimi da kuma tsungura ta shaidan da kuma eh, tuntuɓin harshe an gane ko ni da ku ga baki daya Allah ya mantar da ni su da ku ga baki daya kuma ina muka dace kuma wannan taimako na ubangiji da kuma eh, kuma ya bamu ya ba su yancin zama cikin ta mu ga baki daya da zaman mu amfana da ma'ana waɗansu kama min isar da wannan sako zuwa gare ku Allah ni da su baki ɗaya Allah sanya mana wannan aiki a cikin mizanin mu marasa lafiya gida ake ana jinya ko a gidan likita ko ana tsaye ne mazan su da matan su Allah ba da lafiya waɗanda suka riga gidan gaskiya mazan su da matan su na musulmai Allah sa kwanciya hutawa ce Allah sa can tafi musu nan Allah ƙara rahmashe su Allah ƙara musu yalwa a makwanciyar su Allah sanya aljanna da taimakon su fitantunu da suke kana tuwon kasa ta mu kasan Nijar da sauran kasashe na musulmai Allah ya yi muna ya yi musu gaba ya yi muna su ma Allah ya yi musu gaba ke daya ana waɗannan muna addu'a zuwa ga malaman su ma allah ya tsare su allah ya taimake su allah ya kara musu mana fahimta kuma allah ya taimake su akan mana eh, gudanar da waɗannan ayyuka da suka mm, ake suka dora mu kansu allah ya taimake su da sauran al'umma ta musulmi na addu'a'i addu'a daga allah ya tsare mu kuma allah ya sa da mu da alkhairin da ke cikin wanga lokacin shirin da a cikinsa allah ya kare mu daga cikin kare mu daga rai.